Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Asabar 25 ga watan Afrilu na shekarar 2020 wato daidai da biyu ga watan Ramadana na shekarar 1441. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC ya farin cikin gabatar muku da wannan shirin kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To ba balle adadin mutanen da suke kamuwa da COVID-19 na ƙara haurawa lamarin da ke haddasa tashin hankali da bakin ciki a cikin jama'a. Yakin neman zaben shugaban Amurka ya shiga wani hali sakamakon annobar coronavirus. kana ƙasar saudi arabia ta daina amfani da bulala a matsayin jan kunni lamarin da hukumar kare haƙƙin bil'adaman ƙasar ta ce gagarumin nasara ce da aka samu kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa adadin waɗanda suka kamu da cutar covid-19 a najeriya ya zarta dubu ɗaya kuma za ku ji cewa rundunar sojojin saman najeriya ta samar da jirgin jigilar masu dauke da cutar corona a kasar a jamhuriyar nijar kuwa za ku ji cewa 'yan kasuwar kasar suna alakanta tashin kayan masarufi da cutar corona kwana ɗaya bayan fara azumin watan ramadana muna tafa da ƙarin bayani sannan muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda baba yakub makeri ke gabatarwa daga bisani muna tafa da falalar watan ramadan sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel amma kafin waɗannan duka bari mu fara da shan labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma keri. Adadin mutanen da suke kamuwa da cutar COVID-19 na karuwa lamarin da ke haddasa tashin hankali da bakin ciki a cikin jama'a. Gabaki ɗaya mutanen da suka kamu da cutar a faɗin duniya sun haura miliyan biyu da dubu ɗari takwas kana wasu dubu ɗari da casa'in da bakwai suka mutu. ana samun karuwar kamuwa da coronavirus a wani jirgin yawon shakatawa na italiya da ya tsaya a gaɓar tekun japan wanda yake ɗauke da ma'aikata kaɗai babu fasinjoji jirgin coast atlantica yana kan hanyarsa ne zuwa china domin yin gyare-gyare amma ya garzaya zuwa nagasaki a farkon wannan shekara jama'an cikin gida sun ce akalla ma'aikatan jirgin 91 da galibinsu suka nuna alamomin cutar an tabbatar suna ɗauke da kwayar cutar an riga dai an shimfiɗe mutum ɗaya asibiti a nahiyar turai kuma kasar spain tana da mutane sama da dubu biyu da goma sha tara kana sama da mutum dubu ishirin da biyu da biyar ne suka mutu kasar italiya kuma ta biyo sawunta da mutane dubu da casa'in da biyu suka kamu da cutar da kuma kusan mutane dubu ishirin da shida suka mutu kasashen turai da dama suna samun saukin sababbin kamuwa da cutar wanda a halin yanzu suke shirin buɗe ayyuka a hankali kuma suna sassauta dokar hana zirga-zirga a amurka kusan mutane miliyan ɗaya ne suka kamu da cutar wanda yawansu ya haura dubu ɗari tara da biyar kana kusan wasu dubu hamsin da biyu suka mutu sai dai duk da karuwan adadin da ake samu wasu jihohin kasar kamar georgia da oklahoma a jiya juma'a sun buɗe ayyuka kamar shagogin aski da na gyaran gashi Yaƙin neman zaben shugaban Amurka ya shiga wani hali sakamakon annobar coronavirus. Gangamin da ake sa ran za a gudanar ne a kan zaɓin aƙida tsakanin shugaba Donald Trump mai tsaurin ra'ayi akan bakin haure da kuma kare muradun Amurka da kuma Joe Biden na Democrat mai sassaucin ra'ayi da kuma ba da goyon baya ka shirin kiwon lafiyar jama'a. yanzu batun akidar ya gushe a maimakon haka a cewar masu sharhi sun faɗa murya amurka cewa zaben na bana zai zama tamkar zaben jin ra'ayoyin jama'a ne akan yadda shugaban ƙasan yake yi wa tattalin arzikin ƙasar riko da kuma matsalolin da ya addabi kiwon lafiyar jama'a ganin amurkawa akalla dubu hamsin sun mutu da cutar covid-19 kana wasu miliyoyi kuma sun rasa ayyukan yi a tattalin arzikin kasar shugaba trump da ya karkatar da yakin neman zaɓensa daga samarwa kasar arziki zuwa jagorancin yaki da cuta norman austin mai sharhi ne a kan siyasa daga cibiyar kasuwanci na amurka ya ce trump ba shi da karfi a wannan fanni kuma yana kawo rarraba a maimakon haɗa kan kasar A wannan lokaci na coronavirus, Trump ya mamaye kafafen yada labarai da ba da bahasi a kan corona a kulle yaumi a fadar White House, abinda masu suka ke cewa yana tallatar da kansa ne, amma babu wani bayanai masu amfani da yake bayarwa. Kasar Saudi Arabia ta daina amfani da bulala a matsayin jan kunni, lamarin da hukumar kare haƙƙin bil'adaman kasar ta yaba cewa an samu gagarumin ci gaba a sauye-sauyen da sarkin kasar da ɗansa suka ƙaddamar. kotu a ƙasar saudi arabia tana yanke hukuncin bulala har ma ta yi hukuncin bulala ɗari lamarin da ke janyo suka daga kungiyoyin kare haƙƙin bal'adama amma sun ce manyan sauye-sauyen da yarima muhammad bin salman ke kula da aiwatar da su ba su yi sassauci ba akan hukunce-hukunce da masarautar ke aiwatarwa a musulunce ciki har da hukuncin kisa Hukumar kare hakkin bil'adama ta ƙasar ta ce sabon sauyin da kafafen yada labaran ƙasar suka yada cike hadda jaridan Okaz mai ra'ayin gwamnati zai tabbatar da ba a yanke hukuncin bulala ba akan kowa. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su bari mu leƙa taskar rahotannin mu a Najeriya cibiyar hana yaduwar cututtuka ta ƙasar NCDC ta bayyana cewa an samu ƙarin masu dauke da cutar corona a ƙasar. a yayin da cutar ta bazu zuwa jihohi 27 ya zuwa yanzu wakilar madina dauda na dauke da karin bayani cibiyar ta bayyana cewa duk da aiki tukuru da hukumomin lafiya ke yi na dakile cutar lamarin ya ci tira domin cutar na ci gaba da bazuwa a ƙasar. a halin yanzu an samu bullar covid-19 a jihohi 27 na najeriya ciki har da babban birnin tarayya kamar yadda alkalumar cibiyar dakile yaduwar cututtuka a kasar wato ncdc suka tabbatar ministan kiwon lafiya osage ihanire shine ya ce ya zuwa karfe goma sha ɗaya da rabi na daren jiya juma'a an samu ƙarin mutane dubu ɗaya da casa'in da biyar da cutar ta harba a faɗin najeriya an sallame mutane ɗari biyu da takwas sannan mutane 32 sun rasu. Jihohin da cutar ta bulla a karin farko a baya-bayan nan sun kasance Adamawa a yankin Arewa maso gabas da jihar Filato a yankin Arewa ta tsakiya. Har ila yau, jihar Lagos ce yake kan gaba da mutane 657 sai birnin tarayya da mutane 138 kano tana da mutane 73 ogun 35 gombe 30 katsina 21 oshun 20 edo 19 oyo goma sha takwas borno goma sha biyar kwara goma sha ɗaya akwa ibom goma sha ɗaya kaduna goma bauchi takwas delta shida ekiti hudu ondo uku Rivers uku, Jigawa biyu, Enugu biyu, Niger biyu, Abia biyu, Zamfara biyu, Sokoto biyu, Benue ɗaya, Anambra ɗaya, Adamawa ɗaya, Plateau ɗaya. wani abu da ya ɗauki hankali shine cewa an samu jami'an kiwon lafiya su kansu guda arba'in da aka tabbatar sun kamu da cutar amma sakataren gwamnatin tarayya boss mustapha wanda yake shugabantan kwamiti na musamman da shugaban kasa ya nada ya ce kamfanonin inshora na kasa sun kawo ɗauki. The premium in the sum of 112,500,000 for cover has been fully paid by the Nigerian insurance industry Bas Mustapha ya ce kamfanonin inshoran kasar sun ba da gudunmawar naira miliyan 112 da dubu biyar domin ya zama inshora na ma'aikatan kiwon lafiya dubu biyar da suke sadaukar da rayuwarsu a kullum wajen yin ayyukan agaji na ƙoƙarin dakile cutar coronavirus. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, to har yanzu muna Najeriyar a yayin da ake ci gaba da samun masu dauke da cutar coronavirus a ƙasar. Rundunar sojojin saman Najeriya ta samar da wani babban jirgin jigilar marasa lafiya mai dauke da na'urorin asibiti don zaman cikin shirin ko ta kwana ga wakilin Hassan kai Kaina da ƙarin bayani. A wani mataki na zama cikin shirin ko ta kwana dangane da yadda ake tunkarar annobar coronavirus a Najeriya. Rundunar sojojin saman ƙasar ta samar da wani babban jirgin ɗaukar marasa lafiya. wanda zai ke jigilar majinyatan daga wannan gari zuwa wancan gari muddin bukatar hakan ta taso. We now have substantial capacity to be able to move patients through aeromedical evacuation. This aircraft can carry up to 76 patients with all the life support equipment attached. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman kenan Air Marshal Sadiq Baba Abubakar ke tabbatar da cewar yanzu suna da tasirin jigilar marasa lafiya da jirgin su samfurin C-130. wanda ka iya ɗaukar mutane 76 a lokaci guda. Jirgin na ɗauke da duk wasu na'urorin asibiti da iskar gas da masu lalurar cutar COVID-19 ke bukata. Yanzu in ka shiga cikin wannan jirgi, za ka ga na'urorin tallafawa rayuwa. Mun yi wani tsari ne ta yadda yayin da ake jigilar marasa lafiya za a ba su kulawa yadda za su ji tamkar suna asibiti ne. Kwararren likita kuma tsohon jami'i a hukumar yaƙi da cutuka ta Amurka wato CDC, Dr. Nasiru Sani Gwarzo, ya ce wannan mataki na rundunar sojan saman Najeriya hangen nesa ne wanda ya zo daidai lokacin da ya dace. Shiri ne na kota kwana kuma hikima ce wadda duk wani shugaba mai hankali zai yi. saboda haka abin da za a yaba musu ne kuma yi musu jinjina saboda sun yi hangen nesa kuma sun lura da su ma a iya bangaren su na sojojin sama wace irin gudunmawa za su iya bayarwa gaskiya da na saurari bayanan shi shugaban sojojin sama na najeriya sai na ga cewa akwai hikima babba ta yin wannan tanadi wanda ko da ma'aikatan lafiya na farar hula hangen su bai kai ga haka ba to shi ya taya su bangaren eh, tunani na bangaren sa ya kuma ga hakan ya dace saboda haka abin a yaba masa ne sannan kuma a kira ga ragowar hukumomi da suke da abin da za su ba da tallafi su ma su duba iya bangaren su a wani irin gudunmawa za su bayar domin yanzu ana kallon cutar kamar bata riga ta hauhau da yawan da ake so ake gani a kasashen turai ba to amma idan ka kalli tafarkin da aka dauka da su kansu kasashen da abin ya yi kamari za ka ga cewa su ma sun samu kansa irin wannan hali kafin su zo wannan yanayi na taɓarɓarewar al'amura ba ma fatan hakan ta faru amma irin wannan tanadi abu ne da za a yi alfahari da shi a kuma yi godiya. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hassan mai na kaina yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce babu wata shaida da ke tabbatar da cewa mutane da suka warke daga COVID-19 suna da garkuwar da za ta kare su daga sake kamuwa da cutar. Hukumar WHO ta faɗa wata sanarwa a jiya Juma'a tana kashedi ga gwamnatoci da ke ba da takardun shaida ko kuma certificate na warkewa daga cutar wanda hakan ke nufin za su iya komawa bakin aiki ko kuma su yi balaguro saboda tunanin garkuwar jikinsu na da kariyar da ba za su sake kamuwa da kwayar cutar ba mutane da ke tunanin ba za su sake kamuwa da cutar ba a karo na biyu saboda sun samu nasara sun warke to suna iya yin biris da shawarwarin da ake baiwa jama'a in ji who a don haka amfani da takardun shaidan ka iya kara yawan hadarin ci gaba da yada cutar gabaki ɗaya kusan mutane miliyan uku ne suka kamu da cutar a faɗin duniya kana wasu dubu da da casa'in ɗari bakwai suka mutu daga ƙarshe harin da aka kai wa fararen hula a gadon shakatawa na virunga a demokuraɗiyyar jamhuriyar congo ya kashe akalla mutane goma sha takwas ciki har da masu aiki a gandun taron guda goma sha biyu. an kashe ma'aikatan ne a lokacin da suke kai ɗauki ga motar fararen hula da maharan suka buɗe mata wuta a cewar sanarwa da hukumar gandun taron ta fitar wasu sun ji raunuka ciki har da masu gudu da ransu gandun shakatawan na virunga mai girman kilomita 7,800 da hukumar ilimi da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya ko kuma unesco ta kafa yana tsakanin iyakar kasashen demokuraɗiyyar jamhuriyar congo da rwanda da kuma uganda gandun taron shine mafi dadewa a nahiyar afirka kuma nan ne inda halittu iri-iri ke samun kariya gandun taron mai yawan shahararrun gwaggon biri na tsaunuka yana fuskantar yawan rikici da tashin hankali a cikin akalla shekaru ishirin. Toma da Lagai da Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahotannin namu a jamhuriyar Nijar inda kwana ɗaya bayan fara azumin watan Ramadana farashin kayan masarufi ya yi tashin goron zabi a ƙasar lamarin da wasu 'yan kasuwa ke danganta shi da tsadar kaya a ƙasashe makwabta sanadiyar annobar cutar coronavirus. Wakilin Mai Sulamu Mumuni Barma ya iko mana da ƙarin bayani. kayan marmari da kayan miya da dangoginsu na daga cikin ababen masarufin da aka fi rububinsu a wannan lokaci na azumin ramadan domin buɗe baki abin da ke haddasa tsadar farashi a kasuwanni duk da cewa lokaci ne da aka fi buƙatar mutane su kyautata wa juna a kasuwar dole ɗaya daga cikin kasuwannin birnin yamai jama'a na korafi a game da halin da ake ciki a bana suna na jamila wallahi ga kasuwa da wallahi kaya ba su sai komi tare ne komi an kara da azumin ga ya kai kwamto sako ka ashirin da biyar muke sai yanzu na sai tun da sassaye ka ashirin da biyar na sai wallahi a rage mun tun da kaya wallahi ba su sai in mun ta wajen sai suwa ma akwai aiki tun da mutane mun sai da musu suna gani tare shi. to da sauki da sauki amma dai suna ta kakkara gaskiya ba kamar harin ba ne yanzu tumatir na ni saye tumatir shi ka biyu aka sai da ni can baya akwai sauki yanzu kuma dai gaskiya abin ya kara yan kasuwa su muna sauki mana gwamnati ma yayi muna sauki duk su duka su muna sauki saboda wanga wata mai an horma muhimmancin kayan abinci ga al'umma yasa hukumomin jamhuriyar Nijar baiwa motocin dakon kaya izinin shigowa kasar a kowane lokaci ba tare da fuskantar wani cikas daga matakan dakile annobar cutar coronavirus ba sai dai 'yan kasuwa a nan cikin gida na alakanta hauhawar farashin da yawan cije-cijen ma'aikata a kan hanya sunana sa'adu haruna ina sai da tumatir fresh da faburon da mangu tafarnuwa albasa su gurji duka dai ga sunan kaya barkatai dai eh, fisi billahi bana gaskiya kaya sun tashi tun ɗauka azumi kaya sun tashi da tsa su ana kukan baku kenan harkokin ne sai a hankali gaskiya duwankin nan da ake yi ma kaya sun yawa kenan abu na wanda ya kamata gwamnati ta duba sauƙin nan gwamnati ta kamata kawo shi mu yan kasuwa mu zuwa mu ɗauko kaya ba mu iya kaya sauƙi saboda mun ɗauko kaya da tsada mun zai kuma an kara an yi mana duwan kenan dole ne kaya muwa mu saida da alfada tuna na yaya ina saida kwambe tara kasuwar dole wallahi dai harakar da ya dai ƙara kuɗi saboda dai yanzu yanayin azumi kilo dai kwanan baya dai muna saida dala sittin yanzu dai muna saida dala saba'in kawai dai ɗan mai ko yanzu kaɗan tunda dai bai wara dai mu gunye cadan kuma matsalar yanzu ma masaya sai su ga kamar daga lehinmu na ba daga gari mu bane daga masu waɗanda ka kamo na kayan na sai su ce su ba so ba su kawo mana kaya in ba mun kankara musu wani abubuwa. Domin warware wannan daɗaɗɗiyar matsala ta tsadar kaya a lokacin watan Ramadan ya sa ofishin ministan kasuwanci ganawa da shugabannin kungiyoyin 'yan kasuwa da masu rajin kare hakkin mabukata makonni biyu kafin zuwan azumi inda a ƙarshe bangarori suka tsayar da farashin wasu mahimman kayayyaki dangin cimaka. To sai dai rahotanni daga kasuwannin ƙasar na nunin 'yan kasuwa ba sa mutunta wannan tsari yayin da ɗaya bangare talakawa ke korafi akan rashin isar cimakar da gwamnatin kasar ta yi alkawalin sayarwa a kan farashi mai rahusa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma, har yanzu kuna tare ni da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da kuwa a daidai wannan lokacin. Asalaro a yau ne muke kawo karshen hira da muka faro da Isa Ali shugaban wata ƙungiya mai fafutukan kiyaye hatsari a birnin Accra mai suna VALT. wanda ya bayyana mana matakan da gwamnati ke ɗauka. a lokacin hana zirga-zirgar jama'a domin dakile yaduwar cutar corona virus a ƙasar Ghana. To yanzu da gwamnati ta dage dokar hana zirga-zirgar ko mai ƙungiyoyi irin tasa suke yi a daidan wannan lokaci sai ya ce. Kungiyoyi dai da dama ko ana kokari ka gane saboda yadda za a yi a samu kiyayewa waɗanda kuma kamar mu kungiyoyin mu je muna kokari mu muna karanta eh, sai mu ce muna falkar da direbobi kenan muna falkar da su yadda za su fi aiki da sabon shirin da an ka dace kai muna dai kokari mu yadda za a dai mu karantar da su mu falkar da su saboda kar a samu wasu damuwa kuma kenan sa'annan kuma muna da kuma wasu kungiyoyi da yan jarida jarida kuma ke kulawa da shanin hukumar eh, sai mu ce yan sanda da sojoji kenan saboda lokacin akwai sai mu ce damuwa sosai eh, akwai wasu mutane da kasa eh, mutum da. dan tare ne in an ka ce ka su fita sai su fita sai su samu matsala ko da fada kuma da sojoji da eh, yan sanda so wannan kuma mun samu yan jaridan da ke duba kai in ya so su kokari su make sure kamar kamar yadda turawa ke fadiwa sojojin nan ba su abuse power su ba ba su wuce iyaka ba saboda irin daidai aikin da an ka ba su su ma su yi kokari su yi aiki daidai zuwa akwai waɗanda kuma ke waɗanda dai sun ke cewa an buga su an hana su fita su wannan na nan sannan kuma akwai sai mu ce eh, bangaren gwamnati kuma kamar sraj kenan wadanda ke kiyaye eh, sai mu ce yancin mutane human rights su ma gaskiya sun taka rawan gani su ma suna sayi kai sosai kuma su duba cewa kamar saboda irin lockdown da an ka yin ga kada a taka sai mu ce eh, hakkin dangari su ma suna kokarin su sai mu ce dai yanzu matsala kowa dai na dan kokarin da ji zai yi so a rage wahala kuma har yadda za a magance shi baya Isa Ali ya faɗa mana cewa a cikin matakan da gwamnati ta ɗauka na nisan ta tsakanin jama'a ta ce kowace motar bas na haya da ke ɗaukar mutane uku ya ɗauki mutane biyu akan kujeru uku wanda gwamnatin ta ce a cigaba da haka duk da cewa ta ɗage dokar hana zirga-zirgan. To dalili kenan da ya sa muka tuntuɓi direbobin ko ya aikin su yake a ƙarƙashin wannan shirin. Sunana Tayiru muhammed ina daga Circle health Branch batun <laughs> ciwon gade to alade kiyaye mu abin da ke ciki ne sas muna doka uku she ka kawo kamar yanzu mu doki biyu biyu gaskiya biyu biyu nan wan ba rage mai ba kuma shirya ba ce kuma kudin lori guda muka rage na kuma mu zuba kai mu ta karban ba yanzu ka ka load biyu biyu nan ka ga gamu da dan wankar ka san shi kuma dan wankar driver matan shi sun zo sai za su gida sun mu da almasta karbe su kudi sai ka su bidan duka su ka doke su free yanzu haka nake magana ga na lord tun nan ga har shangar na je na zo kudi na na kira muku wallahi ya ba ku mamaki kuma yau ni da inda tumi wuri na ne uku uku nan inda su muna doka ma a aje kaida da ke gwada kamar ka zo station ga manyan sai ko ajiye security person cikin station nan ko bariya na wani wuri in ka zo station nan ga ruwa da sabulu ka wanka nun ka shiga lori ka da hand sanitizer ka share nun ka biya mai ka kare a sa nose mask nan irin cikin lori fira-fira da wannan a stop shi uku uku na manya na cikin lori wanga masa cikin mango masa cikin mango guda na sakani ina ga wannan ya fi alheri don yanzu gaskiya gaskiya da muke yi irin hand to mouth ne ba dai mu samu kan mai lori ba na makon mai lori na lori na 9000 ghana yan da bai kana 70 kan bai karban don wannan na mai lori shi na gina sai ya fi every week ne san kudin da yake karban da bai kai site san da bai kama kuma wani kudi da masa na wayan su ne da gaskiya kun ta isa mai gare duba kana zai muna ban wanda kwana ce kamar petrol na raga wani raga aka raga petrol nan ba ka ja maka je ka mashin kana ke san muna nan ka gan da garba rage ma ba da yafi isa buruwan ke damu kenan sunana ali abdurrahmani driver ne eh, na cycle bin yawo aikin da muke so na muke yi da aka bar muna yi nan gaskiya bai tanya mu da mun so a bar mu yi hand wash mu ta wance hannu in ka sa face abin nan max nan ka zo ka shiga in dai ba ka sa ba babu bar ka shiga in ka zo ga ruwan ka wanke sai mu baka ka sa hannu ka ka zama cikin lori a bar mu doki kan da muke doka nan don aikin ne zaka aikin banza muke ba mu samu ko bai tanya mu inda muke dokan me gari yayi muna kenan su ko fasinjoji cewa suke san barka saboda wannan zama a cikin mota a yanzu abu ne mai kyau sunana maimunatu isa to lamarin da ya yi amma su ma masu mota suna kuka wai an shot su Allah dai kare mu da ciwo ya so kowa ya yi abin da ran shi ke so amma yanzu haka muna karkashin doka yanzu haka ma ni akwai sojoji suna na rukayya eh batun lockdown da ake yin nan dai akwai hanyar da yana da amfani akwai hanyar da bai amfani ba amma cikin lorin nan kuma da aka rage ba mu mamasa junan nan da kuma shi ma yana da wani amfani muna jin daɗi domin ba mu mamasa junan To jama'a a nan ne za mu kawo ƙarshen shirinmu na wannan mako sai kuma sabon mako idan Allah ya kai mu inda za mu garzaya ƙasar Najeriya mu kawo muku abin da ke faruwa a wurin da ya shafi kiyaye hatsira a kasar. A madadin shi Isa Ali na kungiyar VAD mai fafutukan kiyaye hatsira da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili wanda ya daidaita mana sautin shirin. Baba kuma Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. a gaida baba Yakubu yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Hussein Abba Dambam jihar Bauchi ya ce hakika cutar coronavirus ta kawo canji a duniya baki ɗaya Muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta amin. Shi kuwa Ali Madu Admo Baga garkuwar kungiyar muryar talaka ya ce Assalamu alaikum biyu biyoyi Hausa. Ya kamata duk shugaban da zai sa dokar hana zirga-zirga a kan al'ummarsa bisa kowane dalili. Ya kamata ya fara tanadar kayan jin kai a gare su tun farko kafin dokar ta soma aiki don sanin kowa ne cewa akwai wanda a kullum sai sun fita kafin su samu na kaiwa a bakin salati. sai sako daga alhaji mele yusufari ya ce assalamu alaikum biyoyi hausa na kira ga 'yan uwa na al'ummar musulmin duniya mu amfani da wannan lokaci na watan ramadana mu addu'o'i domin kawar da wannan annoba ta coronavirus sakonmu na ƙarshe na haɗin gwiwa ne da ya fito daga aliyu usman taka lafiya da sani mai lange-lange da kuma ɗan asaba mai fata ya wuri suka ce salam murya amurka a yau muna taya 'yan uwa musulmin duniya murnar fara azumin wannan shekara ta 1441 cikin ƙoshin lafiya kafin mu je ga mu na ƙarshe ga malam da falalar watan ramadan sunana abdullahi balalau shugaban kungiyar jama'atu ya zara kilbida ga mutu sunna al'ummar musulmi a zamanin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi suna Allah Allah Ramadan ya zo shi yasa sabbin manzon Allah sukan yi wata shida addu'o'in su guda biyu ne wata shida suna roƙo Allah ya nuna musu Ramadan bayan an yi Ramadan kuma suna addu'an wata shida kuma Allah ka karba mana ibadan da muka yi a wata Ramadan saboda Allah ya sanya wannan al'umma masu karancin shekaru ne cikin magabata akwai mutum ɗaya da yana da shekara sama da dubu annabi Nuhu alaihi salam Allah ya ce mun aiki annabi nuhu zuwa ga mutanensa falabitha fihim alfa sanatin illa kamsina amma ya zauna a cikin mutanensa shekara dubu shekara hamsin ne babu mu al'umman annabi muhammad sallallahu manzon Allah ya ce al'umma ta shekarunta baya wuce 60 zuwa 70 kaɗan suke tsallakawa to idan mutum Allah ya sa ya ga dare lailatul qadri ana ya mishi lada mai yawa in an ce dare ɗaya tak ya fi dare na wata dubu shekara kusan tamanin da wani abu to ya in musulmi ya ga ramadan ciki ya dace da lailatul qadri na shekaru mu ce arba'in kenan kaga an rubanya mishi shekaru masu yawa da har zai iya riskan magabata wurin samun lada ina fatan al'ummar musulmi na najeriya da na duniya baki daya su yi amfani da wannan dama domin roƙon allah wasu daga cikin sabbin manzon Allah suna cewa Allah ya ba mu wani aminci ga barin azaba kamar guda biyu ɗayan bai tare da mu yanzu ɗayan kuma na tare da mu ɗaya da ba shi tare da mu shine kasancewa manzon Allah tare da mu lokacin da annabi ke raye tare da sahabbansa rayuwarsa kawai Allah yi alkawari ba zai musu azaba al'ummarsa ba wa ma kana Allahu yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ya ce ba zan yi wa al'umman nan azaba ba muddin kana rayuwa a cikin su manzansu annabi Muhammad sallallahu domin kai rahama ne. Madalla yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya. adadin mutanen da suke kamuwa da cutar covid-19 na karuwa lamarin da ke haddasa tashin hankali da bakin ciki a cikin jama'a gabaki ɗaya mutanen da suka kamu da cutar a faɗin duniya sun haura miliyan biyu da dubu ɗari takwas kana wasu dubu ɗari da casa'in da bakwai suka mutu ana samun karuwar kamuwa da coronavirus a wani jirgin yawon shakatawa na italiya da ya tsaya a gaɓar tekun japan wanda yake ɗauke da ma'aikata kaɗai babu fasinjoji jirgin coast atlantica yana kan hanyarsa ne zuwa china domin yin gyare-gyare amma ya garzaya zuwa nagasaki a farkon wannan shekara Yakin neman zaben shugaban Amurka ya shiga wani hali sakamakon annobar coronavirus. Gangamin da ake sa ran za a gudanar ne a kan zaɓin aƙida tsakanin shugaba Donald Trump mai tsaurin ra'ayi akan bakin haure da kuma kare muradun Amurka da kuma Joe Biden na Democrat mai sassaucin ra'ayi da kuma bada goyon baya ka shirin kiwon lafiyar jama'a. yanzu batun akidar ya gushe a maimakon haka a cewar masu sharhi sun faɗa murya amurka cewa zaben na bana zai zama tamkar zaben jin ra'ayoyin jama'a ne akan yadda shugaban ƙasar yake yi wa tattalin arzikin ƙasar riko da kuma matsalolin da ya addabi kiwon lafiyar jama'a Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin. Kafin mi sallama da ku muna mika sakon ta'aziyya ga Malam Abdulrahman Umar Dukko bisa rasuwar Farfesa Aliyu Umar tsohon DBC na Jami'ar Bayero da kuma yaya iya Allah ya ji kansu ya rahamce su ya sa aljanna makoma amin. kan yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma baba ya kuma gari da ya karanto labarai da kuma hailu hail da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau ni muhammad zuwa baban ke zuwa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc fatan masu azumi za su sha ruwa lafiya domin haɗu insha allahu a cikin shirin mu na dare. VOA Afrique, dites-le à un ami.